Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 18 ga watan Oktoba na shekarar 2022. cikin shirin za ku cewa hukumar zaben kasar Nijar Seni ta fara aikin rajistar 'yan kasar mazauna kasashen ketare. sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku sun mutu sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bom haɗin gida a arewacin mali jiya litini a cewar wani mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya mayaka masu da'awar kishin islama waɗanda wasunsu ke da alaƙa da alka'ida da isis sun ci gaba da tawaye da makami a arewacin mali a tsawon shekaru kimanin goma da suka gabata dakarun tabbatar da zaman lafiya ɗin na sintirin bankaɗo na kiya ne a cikin al'ummar tasali da ke yankin kidal na arewacin ƙasar lokacin da aka kai masu wannan harin a cewar mai magana da yawun majalisar Dinkin duniya ɗin stephen dujarik ga manema labarai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya jiya litini ya yi gargaɗin cewa halin da ake ciki a arewacin habasha na daɗa ƙazancewa kuma bai ga yadda za a iya kawo ƙarshen tashin hankalin ta ƙarfin soji ba. Wani jirgin yakin Rasha ya rikito kan wata unguwa a birnin Yes mai tashar jirgin ruwa a ƙasar Rasha a cewar majiyoyin soji. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta ce jirgin na atisaye ne jiya litini lokacin da ɗaya daga cikin injunansa ya kama da wuta. Waɗanda ke cikin jirgin sun da rawaje gabanin faɗuwarsa. jami'an yankin sun ce hadarin jirgin ya haddasa wata babbar gobara wadda ta laƙume wani ginin bene mai hawa da yawa wanda iyalai ke zama a birnin na yes wanda ke gabar tekun azov ba a tantance ko akwai waɗanda abin ya ritsa da su ba yes wanda ke ɗauke da mutane dubu tasa'in na kudu maso yammacin rasha ne daura da kan iyakar ukraine kuma akwai wani babban filin jirgin yakin rasha a wurin Ƙungiyar Tarayyar Turai jiya Litini ta ƙaƙaba kunkuma ma jami'an 'yan sandan tabbatar da ɗa'a na Iran da kuma ministan yaɗa labaran ƙasar saboda rawar da suka taka a ɗaukar tsauraran matakan murƙushe zanga-zanga kan mutuwar wata matashiya wadda 'yan sandan tabbatar da ɗa'a ɗin suka tsare ta saboda rashin lullube gashin kanta da hijabi yadda ya kamata. Ƙungiyar mai mambobin ƙasashe 27 ta kama ƙadarorin mutane 11 ciki har da na manyan jami'an 'yan sandan ɗa'a ɗin biyu, Muhammad Rostami da Hajj Ahmad Mirzai da kuma ministan yada labarai Isa Zarifu wanda aka hada da shi saboda rawar da ya taka ta wajen katse intanet bayan da aka fara zanga-zangar. an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan hukumar zaben ƙasar Nijar Seni ta fara aikin yi wa 'yan ƙasarta da ke zaune a ƙasashen waje rajista. A wani yunkuri na baiwa 'yan ƙasar damar shiga a dama da su a harkokin ci gaban ƙasa. wakilinmu Zainab Babaji na ɗauki da wannan rahoton. Hukumar zaben ƙasar Nijar Saini ta fara gudanar da rajistan 'yan ƙasarta da ke ƙasashen waje don gudanar da zaben wakilai biyar da za su wakilci al'ummar ƙasashen wajen a harkokin gudanarwar ƙasar. Kimanin 'yan ƙasar Nijar dubu goma ne ke zaune a faɗin jihar Plateau. Alhaji Ahmad Zakariya Suleiman shine shugaban 'yan Nijar mazauna jihar Plateau ya ce sun wayar wa al'ummar su kai kansu fito don yin rajista. Wanda yake nan jiha ɗin da sauran jihohi da aka kai musu wannan wannan aiki to ana buƙatar su yi wannan rijista saboda a duk inda suka je ko da iya shekarun da za zaka a nan kaje a ƙasar duk inda aka tambaye ka daga ina hake daga wuri kaza ina shaidar ka ga shaidar ka kana mika wannan din ya wadatar an fahimci kai mazaunin wuri kaza ne kuma ka zo ka ga gida kamar yadda aka saba tsakanin Nijar da Najeriya abu guda ɗaya ne Muhammad Danladi Suleiman babban jami'in tsaro na kungiyar a jihar Plateau ya yi ƙarin haske kan zaben da za a gudanar nan gaba. 'Yan majalisa ne guda biyar ƙasa goma sha biyar, har na Turai da na Laraba da nan Afirka kuma. Mu 'yan Nijar mazauna Najeriya mu ta zauna da kowace jama'iyya na cewar a ga an samu ko da ɗan majalisa ne a cikin Najeriya kamar wancan karan da aka yi. ba mu samu a najeriya ba wannan abin ya ma duk ɗan nijar da yake najeriya ta kai ci saboda najeriya ita ce uwa afirka kuma a ce dan nijar bai da wakilci a nijar bai yi ba Sakataren watsa labaru na kungiyar Alhaji Muhammadu Usman ya ce korafin da muke rishi injin guda ɗaya ne kuma maza da mata duk gasu kun gani sun yi tururuwa suna son lalle kowa a tantance shi samu wannan ƙuri'a don sha Allahu ta dindindin ce duk inda ɗan Nijar shirya wannan ƙuri'a duk inda ya zo zai je wannan ƙuri'a. Bayan an gama wannan rajista ina za a yi wannan zaɓen. A nan ofishin 'yan Nijar mazauna jihar Filato. Na kuma zan da wasu da suka riga suka yi rajista. Sunana Sakinat Ibrahim Jibrin. To muna neman tattalin arziki. kenan kama a baku jari in Allah ya yarda sunana alhaji mika'ilu muna bukatar duk wanda muka zaɓa kamar yadda muka taimake shi muka ɗora shi shi ma ya saya kula da mu saboda muna da damuwoyi a jamforiyar nijar akwai marasa lafiya ba magani da sauran abubuwa da wanda ya kamata za eh, gwamnati za ta yi ma talaka shi muke neman su taimaka mana da shi a nan najeriya sunana abubakar muhammad da muke fatan gani shine waɗannan 'yan majalisu in aka zaɓe su da yake duniya yanzu ta riga ta haɗe su taimaka ma 'yan Nijar mazauna waje da ilimi da samun ayyuka a inda suke ko kuma a can ƙasa Nijar. Jami'in hukumar zaben na Nijar Seni Ibrahim Sale Kanana ya ce kwanaki goma sha biyar da hukumar ta keɓe don yin rajistan sun yi kaɗan. To lokacin da aka bamu da aka ke kwana sha biyar amma yadda muke gani abun kwana sha biyar ba zai yi sa. Yaushe ake sa ran gudanar da zaɓuɓɓukan? Sai an gama da wani ne za a san lokacin da za a yi. Al'ummar Nijar mazauna Najeriya dai suka ce suna bin dokokin da hukumomin Najeriya suka gindaya musu. don tabbatar da al'ummarsu ba su shiga matsala ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. gai da Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Dosar filu haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya shida da suka gayyaci 'yan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyu don jin ta bakinsu sun ƙarƙare taronsu na karan farko inda suka rufe jawabansu da sanata Bola Ahmed Tinubu na jama'iyyar APC da kuma Peter Obi na jama'iyyar Labour. Daga Abuja ga Isa Lawan Ikara. da yake sanata rabi musa Kwankwasan jam'iyyar nnpp wanda ya kamata ya yi jawabi na farko ya aiki da takardar cewa ba zai samu halartar taron ba sanata bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc ne ya fara jawabi inda ya alkawarin magance matsalolin tsaro da tattalin arziki da kuma ilimi waɗanda ya ce su ne manyan matsalolin da ke damun arewa cikin gwamnoni bakwan da suka rako sanata bola ahmad tinubu wajen wannan taro dai har da shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar apc alhaji atiku bagudin jihar kabi kuma ya ce bola ahmad tinubu ma bashi yake bin arewa duk abubuwan da ke damun arewa daga matsalolin tsaro daga matsalolin tattalin arziki waɗanga ya yi abu makamancin haka ya fuskanta da ya zama gwamnan lagos kuma ya ɗauki matakan da suka kawo canji mun ga goyon bayan da yawa 'yan arewa da suke neman shugabanci lokaci daban-daban lokacin da ma shi baya tunanin ya zo neman sakamakon goyon baya Shi kuwa Mr. Peter Obi na jam'iyyar Labour da ya bayyana gaban wannan kwamitoci a jihar Kaduna ya ce Najeriya dai ta riga ta dilkushe saboda matsalolin tsaro da tattalin arziki da sauran abubuwan more rayuwa. Sannan ya alkawarin cewa zai yi ƙoƙarin ganin ya magance matsalolin wannan ƙasa idan aka ba shi dama. To kome takamaimai waɗannan ƙungiyoyin arewa guda shida ke son cimma game da gayyatar waɗannan 'yan takara? Suna na Murtala Aliyu, ni ne sakatare general na Arewa Consultative Forum. Kuma ni ne chairman na steering committee. Ƙungiyoyin guda shida suka zo suka haɗa kai suka yi wannan abu. Wato muna so ne ah, kowa ɗan Najeriya ya san me za su yi ko mu arewa mu san me za su mana amma akwai wata fargaba da kamar shi ɗaya daga cikin 'yan takara ya nuna cewa a ƙarshe yana tsoron za ku goya wani ɗan takara ba ba mu zo ne mu ce jama'a ku zaɓi ne ba Suna hajiya rai musa saula ni ke shugaban jam'iyyar matan arewa mun kira su ne don su faɗi abin da za su yi ma arewa ra'ayin kowa nashi ne amma a arewanci gaba ɗaya mun haɗu mu nuna ga matsalolinmu a gaida isa Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. yaushe zan je ni Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama ga mota ta zana zo ni kikewa motar yayi da mota ta zana zo ni mu ta riyaye ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku za shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan kasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don logar zambo ne Masauri Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Shekara shida aka yi da rabi muna da matsala ta mutane da suka bar aiki ba a biyan su tutun kuɗin sallama. Abun da 'yan fanshin jihar Kano suke bi ya kai kusan biliyan talatin da tara. Sakamakon wannan mutane da yawa sai rasa su waɗansu suna nan a kwance sai dai a jura su. Sai an ba mu gratuity. Yau shirin zai yi nazari ne akan zanga-zangar gwagwarmayar neman haƙoƙi da 'yan fanshan jihar Kano suka yi a makon jiya. A dakace mu. Afirka mutum ne 'yan dace, hanshaƙi kuma ingantacce. mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fare batun haƙoƙin ma'aikata musamman waɗanda suka yi ritaya daga aiki a Najeriya na ci gaba da zama babban ƙalubale kuma yake ma neman gagarar kundila ga hukumomin ƙasar da kuma ƙungiyoyin ma'aikata da ma hukumomin da ke kula da lamuran ma'aikata da 'yan fansho a ƙasar ta Najeriya. yake dokoki da ƙa'idojin aiki a ƙasar sun fayyace haƙoƙi da nauye-nauyen da ya rataya a wuyan bangarorin biyu amma duk da haka sai ka ji ma'aikata na kuka da korafi kan makalewar haƙoƙin aiki wani al'amari ya fi munana ga ma'aikatan da suka yi ritaya duk da garan bawul ɗin da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi suka yi kirarin yi a tsarin bada fansho na kasar inda za ka ji 'yan fansho suna kuka da korafin rashin samun haƙƙi ko kuma makalewar wani bangare na hakkin a hannun gwamnati ko kuma hukumar da aka rataya wa alhakin biyan haƙoƙin fansho. Ko a makon jiya 'yan fansho a jihar Kano, jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin matsa lamba ga gwamnatin jihar ta biya haƙoƙinsu na ritaya daga aiki da kuma yadda gwamnatin ke yanke musu fansho na wata-wata. Zanga-zangar 'yan fanshon da aka yi daga gidan sarkin Kano na Nasarawa zuwa fadar gwamnatin Kano ta gudana ne bisa jagorancin kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano wato LLC. To gabanin tattakin zuwa gidan gwamnatin Kano wannan fili ya nemi ƙarin bayani dangane da dalilan shigowar kungiyar kwadagon cikin wannan al'amari. Kungiyar 'yan fansho tana ƙarƙashin kungiyar kwadago ta jihar Kano kuma sun kawo kokensa akan cewar kungiyar kwadago ta wuce musu gaba domin su je su kai kokensu wajen mai girma gwamnan jihar kano kuma daga cikin koken akwai rashin biyan haƙoƙi na gratuity wanda ya dakata a halin yanzu abinda 'yan fanshen jihar kano suke bi ya kai kusan biliyan 36.9 sannan kuma ana yi wa 'yan fansho rage musu a kudadensu na fansho na wata-wata ba a biyan su ɗari bisa ɗari tun kusan wata ashirin a kananan hukumomi wata goma sha takwas a matakin jiha to wannan ita ta sa muka fito ba ka ganin kaman kun yi fargajaji ne saboda la'akari da cewa gwamnatin ta zo ƙarshe to ai kowane yanayi zuwa yake akan lokacin da ya dace kuma a baya mun sha tattaunawa da gwamnati da kuma rubuce-rubuce na takaddu wanda kuma hakan bai haifar da dame ido ba kuma wannan tsari yana ɗaya daga cikin abin da doka ta kungiyar kwadago ta bayar cewa idan ka yi dukkan waɗancan abu bai yiwu ba to ka fito ka gudanar da wannan. comrade kabiru a domin jibir kenan shugaban reshen jihar kano na kungiyar kwadagon najeriya nlc shi kuwa comrade salisu ahmed gwale da ke zaman shugaban kungiyar 'yan fansho a jihar Kano fayyace makasudin wannan zanga-zanga ya yi. Shekara shida aka yi da rabi muna da matsala ta mutane suka bar aiki ba a biyan su gratuitin kuɗin sallama sannan kuma fansho ma na wata ana kuma bi ana yanke kuɗin nan. kudin da aka ce na karo-karo wannan ibarar ma'aikaci ya bayar gwamnati bayar. gwamnati ita ba ta bayar da nata kuɗin sannan har ila yau akwai substantial adjustment da aka yi na federal government na ƙarin fensho da aka yi da ainihin kuɗin albashi amma jihar Kano kaga mun rubuta mata takarda kaga ba ta compliant da ainihin wannan implementation din ba so waɗannan abubuwan ka gane ko doka ce doka mai lamba 173 take bayanin cewar idan an ya ƙarin albashi a ƙara fansho idan ba ƙara albashi ba a shekara biyar to an ce a ƙara kuma fanshon. to nan gaba a cikin shirin za mu ji yadda ta wakana bayan da 'yan fanshon suka isa gidan gwamnatin kano a da ce mu. harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa kyauta kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin asare banda 'yan fanshin suka yi dandazo a gidan gwamnatin kano a yayin waccan zanga-zanga babban sakataren kungiyar na ƙasa baki ɗaya ne ya fara gabatar da jawabi. Dangantakar mu da gwamnati Kuma na dangantaka ta girmama juna. Sai dai hanzari ba gudu ba an shiga wani hali na cewa yau akwai mutanen da suka shekara shida shekara bakwai da barin aiki sun kasa samun hakkokinsu. Idan aka yi la'akari da rayuwar ma'aikaci ana aikin maya aka ƙare. bale aka bar aiki ko abin da aka dogara zai zo bai zo ba sakamakon wannan mutane da yawa sai rasa rayukansu waɗansu suna nan a kwance sai dai a jura su sauran kuma da suke da lafiyar ma ba su lafiya domin suna nan suna fama da masifar yunwa da su da 'ya'yanmu da jikokinmu da abokan arziki da muke damu da maulayo da gobe saboda haka wannan hali da ake ciki ya sa waɗannan nasarori da muke da su tsakaninmu da gwamnati wannan abu yana nema ya cinye su saboda haka muka ce tura ta kai bango ya kamata watakila kalimar islam bai san abubuwan nan wasu da suke faruwa ya kamata mu zo mu sanar da shi Daga bisani ne sai shugaban kungiyar kwadago NLC reshen jihar Kano Kwamar Kabiru a domin jibur. ya zayyana bukatunsu ga gwamnati. Bukatunmu shi ne na farko a dakatar da wannan yanka da ake yi wa 'yan fansho a jihar Kano. Na biyu mai girma gamna ya ware wasu kuɗaɗe masu kauri wanda za a rage wannan kuɗaɗe da ake bi kimanin biliyan dubu talatin da shida duk da mun san cewar mai girma gamna ya gaji waɗannan kuɗaɗe ne sannan kuma muna roƙon a ci gaba da ba da wani kaso na kuɗi duk wata domin a dinga rage wannan bashi kamar yadda mai girma gwamna ya alkawari. Shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Bala ne ya karbi koken 'yan fanshan a madadin gwamna Abdullahi Umar Ganduje kuma jim kaɗan bayan karɓar ƙorafin wannan fili ya zanta da shi a kan batun inda ya ce tuni gwamnan ya kafa wani kwamiti domin nazarin yadda za a warware matsalolin da suka dabaibaye sha'anin biyan fansho a jihar Kano. kwamiti ya tara dukkan masu ruwa da tsaki mun tattauna da su da farko dai mun tantance ma adadin abin da muke gani na basussuka wanda hukumomi a baya da shekarun da suka wuce da gwamnatocin da suka wuce a baya ba su biya hukumar fansho ba mun samar da wannan alkalama kuma mun gano su kansu hukumar fansho shin menene alkalaman bashin da ma'aikata suke bin su na garatuci wanda ba biya su ba da kamar samar da wani alkalama wanda su ne da yake a hannu kuma muna tattaunawa da hukumomi daban-daban musamman inda suke ba da rance ko samar da bon ko wani abu inda za a samar da hanyoyin da za a samar da kudaden da za a gwamnati za samar domin a samu a biya wannan gratuity. Yan kwadago yanzu ko yan fansho bukatu hudu akalla suka gabatar wa gwamna kuma kai ka karba. Ina komar waɗannan bukatu. Wannan bukatu gwamnati za ta kalle su dama tana kallon su. Na farko dai bukata ta magana a daina yanka. Na faɗa mai gina gwamna ya bani umarni jiya ji isa halance min cewa a fara tsarin ɗaukar ma'aikata. Abin da ya fadda gibi da ake magana na manzili fashin saboda abin da ake yanka wayanda suke aiki yanzu ba isa a biya kudin yan fanshi saboda ma'aikata sun ragu amma yanzu mai girma gwamna yana mai da gura wannan guraben sannan ya ba da umarni a sake daukan dubu daya don a cike wancan gini. amma sun ce su bai da ma'aikatan lokal ga ba sa ma biyan kuɗaɗen nan wannan umarni da ku bayar wannan mai girma gwamna ya ba da umarnin cewa lallai ne a ci gaba da biyan duk abin da aka yanka saboda haka za mu kalli menene abin da ya hana su biya na san gudu za ta ɗauki mataki akan wannan. a yin zanga-zangar dai wani dan fansho ya yanke jiki ya faɗi kuma nan take aka aka kai masa agajin gaggawa al'amarin da ke kara tabbatar da halin damuwar da 'yan fanshan jihar kano ke ciki masare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwali daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum duka da an so ya inganta Kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa. A gai da Muhammad Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci da Umar Barma zai kama da sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa kwamitin da ke da alhakin nazarin hanyoyin gyaran fuskar da ya kamata a yi wa dokokin gudanarwar majalisar warware rigingimin siyasa wato sai ndp ya fara zamansa a ƙarshen mako wato a jajibirin ranar soma ayyukan rajistar zaben 'yan nijar mazauna ƙetare jaridar ta ce kwamitin mai kunshe da wakilan bangarorin siyasar wannan ƙasa na da kwanaki biyar domin gabatar da shawarwarin da yake ganin za su ba da damar samar da cikakkiyar fahimta wajen tafiyar da lamuran majalisar ta sai ndp jaridar le harrison ta ce wasu 'yan kasuwa sun fara yunkurin shigar da kara a gaban hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya sakamakon abin da suka kira take-taken wasu manyan jami'ai a ma'aikatar ministan bunƙasa kiwo jaridar ta ce tun daɗewa waɗannan 'yan kwangila suka gabatar da kayayyakin da aka yi oda a wajensu sai kuma gashi yau an waye gari jami'an da ke kula da waɗannan kwangiloli sun ginda ya sharuɗa a biya su wasu maƙudan kuɗaɗe kafin su biya 'yan kasuwar da abin ya shafa mafari kenan suka ce ba za ta saɓu ba suka shiga yunkurin kai koke a ofishin hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa jaridar laro de l'histoire na cewa hukumomin ilimi sun fara laliban hanyoyin baiwa yaran jihar tilaberi damar komawa azuzuwan karatu bayan da aika-aikar 'yan bindiga ta tilasta rufe makarantu a wasu sassan jihar dalili kenan ministan ilimi profesa tatu da makarrabansa suka yi rangadi a jihar domin tantance shirin da aka yi akan wannan batu jaridar ta ce tuni aka kafa wasu cibiyoyi 29 da za su karbi irin waɗannan yara da matsalolin tsaro suka tilasta wa iyayensu arcewa daga matsugunansu na asali ba shiri mu karkare da jaridar niger times da ke cewa ziyarar kwanaki uku da shugaba muhammad bazum ya kai a ƙauyukan jihar doso a farkon makon jiya ta matuƙar yi tasiri a kawunan jama'ar wannan yanki kasancewar abin wata damar isar da koke su kai tsaye ga shugaban ƙasa wanne shi ma ya ɗauki alkawalin shafe musu hawaye shari'ar ta ce a yadda abin ya ƙayatar da talakawan jihar ta doso ba abin da aka fi magana a kansa a 'yan kwanakin nan a tsakanin jama'a fiye da wannan ziyara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gai da Malam Sani. Donin kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku sun mutu, sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bom haɗin gida a arewacin Mali jiya Litini a cewar wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya. mayaka masu da'awar kishin islama waɗanda wasunsu ke da alaƙa da alka'ida da isis sun ci gaba da tawaye da makami a arewacin mali a tsawon shekaru kimanin goma da suka gabata dakarun tabbatar da zaman lafiya ɗin na sintirin bankaɗo na kiya ne a cikin al'ummar tasali da ke yankin kidal na arewacin ƙasar lokacin da aka kai masu wannan harin a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ɗin stephen jari ga manema labarai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya jiya litini ya yi gargaɗin cewa halin da ake ciki a arewacin habasha na daɗa ƙazancewa kuma bai ga yadda za a iya kawo ƙarshen tashin hankalin ta ƙarfin soji ba tashin hankali da lalata abubuwa sun kai intaha an wofinta tsarin zamantakewa abinda antonio guterres ya gaya ma manema labarai kenan a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa dole a kawo ƙarshen tashin hankalin a yankin tigre na ƙasar habasha yanzu an dawo da tashe-tashen hankula a ciki da kewayen wani gari na arewa maso yammacin siriya 'yan kwanaki bayan da wata ƙungiya mai da'awar kishin islama mai ƙarfin gaske ta kwace shi daga wurin wasu mayaƙa masu samun goyon bayan ƙasar Turkiyya. wata majiya a wurin ta shaidawa muryar amurka cewa mummunar arangama ta barke jiya litini a garin afrin da wuraren da ke kewaye da shi tsakanin mayakan hayar tahrir al hts da mayaka masu samun goyon bayan turkiya din da aka fi sani da baradin alshamiya. masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan allah ya kai mu za ku jo daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.